sun san zarar ya zo a ƙur'ani ko wala ya burran nakun billahi al-gharur rudi to a rude ka ne ka shiga abu wanda yake ba shi da tabbas to bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd na'am eh

ya halba mun yi shi ai mun yi shi bai ulbara'a kamar ka zo za ka sai bawa ka ce za ka sayar da shi ba ka sani ba mai fitsarin kwance ne ko ba mai fitsarin kwance ba ne sai dai ka sayar sai kuma ka ce ka saya a haka dama wanda zai yi bai ulbara'a ai dole sai ya sayar da kaɗan karya masa kuɗi zai yi abu yanzu kamar wanda zai zo ya sayar da kayan kayan electronics din wanda suke na tarkace baka sani ba ko an gwada za su ko ba za su ba ai zai rage kudin ne sosai eh, to ai shi ne wannan ita ce shi ne kai ka sadar da za ka ɗauka za ka siye ta a haka ko ba za ka siye ta a haka ba shi ya sayar maka shi alal bara'a tunda shi ma bai san da aibin ba shi ma bai gwada ba bai san da aibin ba ya ce ni ban ka ce yana yi ya ce ban sani ba kai da rabanka in ka yadda ka saya in ba ka yadda ban ka saya shi ma bai sani ba saboda kun yi istiwayi a cikin jahilci ai shi mushkilan garar akwai abin da ake cira a aishi a cinikin garar aiki cinikin dukan hanci ne yayi kana da ilimi wanda shi kuma wancan ba shi da ilimi sai ka cuce shi wanda in ya gane zai dawo ba shi ne ba shi ne khiyarul aib ba ko kuma khiyarul gabin ka zo ka samu kwalba ka san kwalbabban zaki ita kaga wannan precious stone ne amethyst ne hmm? kai kuma baka san menene a masu yanzu nan ka shiga kasuwar an gaya maka in aka shi in aka ringa sayan kayan mining in aka samu ka samu mai tafiya Dubai ko Thailand za ka samu kuɗi da yawa shi kuma kwalba ce kawai ya yi amfani da rashin sanin ka shi ya san kwalba ce ba precious stone ba ya zo ya sayar maka kuma ya kira shi a matsayin precious stone in ka saye shi a haka ya tabbata ba shi bane kana da khiyar amma in ya zo ya ce sayi wannan kwalbar sai ka kalle shi kwalba ce wannan watakila bai sani ba precious stone ne sai ka tsuga masa kuɗi ka saya daga baya sai ka je aka gwada sai aka kwalba ɗin ce kamar yadda ya faɗa to baka da zabi dan kwalba ya gaya maka eh. kai kuma ka bashi kuɗi ba kuɗin kwalba ba kana tsammanin ka doki hancinsa sannan kuma wannan ya ce Allah ya saka maka da alheri Allah ya ji kan hajiya amin ya ce ina aikin gwamnati last week sai director ina ya kira ni ofis dinsa. ya ce wai akwai wani kontrakta da ya ba da wani abu a rabawa dukkan staff shi ne ya bani wasu kuɗi wai wannan nawa ne na so na ƙi karɓa amma dai sai na ga kada hakan ya zame min matsala tsakani na da shi matun da ya bani suna nan na ajiye su a cikin mota sai ɗazu na gansu na tuna wanda aka ce ya bayar ɗin ma ni ban san shi ba don Allah me ya kamata na yi da waɗannan kuɗaɗe ni dai na san ba na ba ne ya eh, sai ka bayar da su sadaka ka ba ma waɗansu mabukata ka fita da shi ƙwarai wannan kuɗi ne wanda yake bai halatta a matsayinka na wajen aiki ka ci ba saboda nau'i ne na rashawa sannan wannan kuma ya ce assalamu alaikum maran da fatan ka dawo lafiya don allah malam ina da tambaya laifi ne idan mutum ya gaba a daidaita sahu in ya gaba a daidaita sahu ba ya yi magana da a gyara sai a ce ya daina don shi ba ɗan kwamiti ba ne kuma shi ba ɗan hizba ba ne sai a ce ya daina haka daidai ne da fatan alheri a gare ka Allah ya ji kan hajjiya amin a'a ba shi ko ba ɗan kwamiti ba ne ko ba ɗan hizba ba yana da haƙƙin ya ce a daidaita sahu saboda umumin magana annabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان wannan gyara munkari ne da harshe sai dai idan don ka a samu fauda don ka a samu fauda idan wanda aka sa suna yi in akwai wanda aka sa suna yi to ya kyala wanda aka sa suna yi amma in ba su gani ba ko kuma ba a yi ba to babu laifi ya gaya ma wanda aka sa ya yi ya ce a wani wancan sahun fa bai ba ya kamata a gyara in bai gani ba in kuma ma babu din to shi da kansa din sai ya ce a gyara sahu nan wajen saboda sha'anin gyara sahu yana da muhimmanci to sannan wannan ya ce allah ya kara wa malam nisan kwana da lafiya amin ya ce don allah malam muna baran addu'a a sa mahaifinmu a wannan addu'a ce? to wannan ya ce tambaya ta ita ce laifi nake yi sai na tuba sai na ƙara komawa har na yi rantsuwa da alkur'ani na daina sai na ƙara komawa laifin yanzu na rasa yadda zan yi abin yana damu na matuƙa don allah malam a taimaka min da addu'a da kuma shawara na gode allah ya ƙara malam lafiya amin na farko dai in kai rantsuwa cewa ba za ka sake ba ka sake komawa to kafara ta lizince ka za ka yi kafara ciyar da miskinai goma ko tufatar da su ko azumi wata kwana uku ko azumi kwana uku sannan kuma koyaushe ka koma ɗin na ba lallai da jerantawa ba kwana ukun azumi kuma koyaushe ka koma ma laifin sai ka yi tun ka ce ba za ka sake komawa ba in ka sake karin tsaye da Allah ba za ka sake komawa ba to wannan kana akan bin rantsuwar ka matsayar ba ka sake komawa ba duk lokacin da ka bi koma ka karya rantsuwar in ka karya rantsuwar kuma sai ka yi kafara domin wannan rantsuwa ce wanda take ta kafara in ka ce yaminu lahi la af'alu kaza aw la af'alu kaza ita ce rantsuwa ka rantse da Allah zan aikata kaza ko ba zan aikata kaza ba to wannan ita ce rantsuwar da ake yi ma kafara saboda haka ka shi ba sai ka yi rantsuwa ba za ka bar sabo ka yi azama a kan shi yasa aika ga malamai suke cewa sharaɗin tuba daga cikin sharaɗin suke cewa ka yi azama a kan ba za ka sake ba azama aka ce ba a ce ka yi rantsuwa a kan ba za ka sake ba amma tun da ka riga ka yi kenan koyaushe ka karya sai ka yi sai dai kuma za ka yi yin kafara ka warware wannan rantsuwar da ka yi ce wannan rantsuwar da kai ka warware ta to sai ka yi kafara a kan rantsuwar amma shi tuba baya inganta sai ka zamanto cewar yayin da kai da azama kake da gaske ba za ka koma ba to in ka koma to wancan tuban ba wai ya warware ba yana nan ka tuba Sau saboda haka in ka koma wani sabon tuban za ka sake yi a kan wannan laifin da ka sake yi ba wai ya rusa wancan tuban ba ne wancan tuban da kai yana nan to kuma sai ka ji tsoro kar ya zamanto tsakanin tuban naka da sake komawar ajali ya zo ya halinsa in ajali ya halinsa ta rasu a cikin saban Allah to ka kana cikin mashi'a sai yadda Allah ya yi da kai Allah kai mana sutura to wannan ya ce da Allah malam muna baran addu'a a sa mahaifinmu a addu'a matarsa tana tana nema ta kai shi ga halaka ya ƙi jin shawarar kowa daga mu yaransa har iyayensa da abokansa Allah ya ji kan hajjiya to Allah ya raba shi da dukkan sharri Allah ya kare shi abinda Allah ya tsare shi daga dukkan sharri to to wannan yace Allah ya saka wa malam da gidan aljanna amin yace tambaya ta ita ce dan Allah idan malaman hadisi suka ce hadisi bai inganta ba menene ya dace da ɗalibin ilimi eh in malaman hadisi suka ce bai inganta ba zai iya ɗaukan rashin ingancin nan zai iya daukan hadisin ya zamanto hadisin karya ne maudu'i ne to saboda haka yana buƙatar bincike da ƙarin tambaya da aka ce wannan hadisin bai inganta ba me ake nufi ana nufin hadisi ne maudu'i wanda yake na ƙarya wanda in na ƙarya ne bai halatta a ruwaito shi ba bai halatta a yi aiki da shi ba ko ana nufin hadisi ne mai tsananin rauni da da'ifun jiddan ko munkar shi ne tsananin rauni shi ne wanda shi ma bai halatta a aiki da shi ba bai halatta a kawo shi shaida ga wani hadisi ba ba zai karfafuwa shi ma sai a ajiye hadisin ba za a yi aiki da shi in kuma ya ce a ma'anarsa mai rauni ne bai inganta ba ai bai ma'ana mai rauni ne isi ne to idan mai rauni ne to al-ihtiyab shine a a mutum shi ma kada ya aiki da shi amma mafiya da yawa daga cikin malamai sun tafi a kan cewa ya halatta a aiki da shi amma da sharaɗai cewa a cikin abin da yake falalarsa ta tabbata hadisi ne a babin fada'ilul a'mal yani falalarsa ta tabbata ta wata hanyar to idan ya zo domin karfafa wannan abin da yake aiki din ne wanda yake na falala kamar abin da ake kwadaitarwa a yi a to wannan mutum akwai malamai da suka ce zai iya yin aiki da shi amma shi ma idan zai yi ya ɗauka kan cewa ihtiyati yake yi wato don kar ya zama ya to ya inganta to ya yi aiki da shi sau don aka ce bai in aka ce da isi ne ana nufin a bisa kyakkyawan zato cewa danganta maganar ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata tabbata ba shine ma'anar da'ifi to hakanan aka ce kuma bai inganta ba in ana nufin hadisi ne ba sahihi ba ma'ana hasan to wannan kaunar wahidan za a aiki da shi sau da ka kunga akwai tafsil kenan amma yawanci in aka ce maka hadisin nan bai inganta ba ana nufin wato hadisi ne ko dai na karya ko kuma da'ifun jiddan filgali kaɗanin ne waɗanda suke amfani da bai inganta ba akan hadisi da'ifi kawai yawa yawan malaman hadisi in suka ce wannan hadisi ne bai inganta ba suna nufin hadisi ne a munkar wato wanda danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa kun kuskure ne shi kuma a munkar kuwa da'ifun jiddan ko kuma ya zamanto ma mawdu'i ne wallahu ta'ala a'lam a to ai wannan ba abin ai rigima ba ne shi kenan sai ka kyale shi ka kyale shi ya ce bai inganta ba kai a wajenka ya inganta ko ai akwai hadisi yanzu yanzu hadisin salatu tasbih an yi sabani akan sa akwai wanda yace mawdu'i ne gaba daya ibnu taymiya da ibn al-qayyim da az-zahabi duk malaman hadisi ne sun ce hada hadithun kadhib hadisi ne mawdu'i suka ce amma abdullahi bin al-mubarak da imam ahmad da irin su nawawi daga baya da ibn hajar da asuyuti da al-albani sheikh nasiruddin dukkaninsu sun inganta hadisi duk kuma malaman hadisi ne <laughs> to yanzu ya same ka kana salatu tasbih yace maka shi ya ga maganar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace maudu'i ne yace maka kai wannan hadisin naka maudu'i ne yace to kai a wajenka mawdu'i maudu'i ne ni a wajena na yi riko da wanda yace sahihi kenan ba abin rigima ba ne wani ya ɗaya daga cikin ariyar da saɓani ya halatta a yi ya yi saɓani a kai eh to don mai ma za ka ja kai da kake salatu tasbih din kai ne ba hujja ai kana da hujja ah. na'am اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka Allah ka amsa addu'o'inmu Allah ka biya mana bukatunmu wannan sa'a da kake amsa addu'o'in bayinka Allah muna cikinta muna kwaɗayi akan abin da yake hannunka na rahama da falala Allah ka ba mu rahamarka da falalarka Allah ka gafarta mana ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ka ji kanmu ka ji kan malamanmu <clears throat> Allah ka shirye mu ka shirye zuriyarmu ka yi mana albarka ka yi albarka ga iyalanmu Allah ka yi albarka ga ƙasarmu Allah wannan gari namu Allah kara masa albarka Allah ƙara masa tsari da kariya wanda suke neman wannan gari da sharri da mummuna Allah ka yi mana maganin Allah ka datse hannuwansu Allah ka yanke kafafunsu kakka ba su ikon shigowa wannan jiha mu domin kawo barna inda kuma suke yada barnan nan Allah ka yi mana maganin akwai yan uwa waɗanda suka suka bayyana bukatunsu Allah Allah muna tawassuli da addu'ar da muke a wannan sa'a Allah ka biya musu bukatunsu akwai ɗan uwa mai halartar wannan masallaci yana fama da rashin lafiya ɗan uwa a general sarki muktar na roƙonka Allah ka inganta masa lafiya Allah ka kyautata masa lafiyarsa akwai ɗan uwa malam salihu sagir ta kai iyalinsa an yi mata tiyata tana shige tana cikin hali matsananci Allah ka yaye mata Allah ka ba ta lafiya Allah ka tashi da kafadarta Allah ka laddafa musu halin da suke ciki akwai yan uwa masu jarabawa muna roƙonka Allah ka ba su nasara yan uwan mu ne yan School of Health Technology za su shiga jarabawa suna neman addu'a Allah ka ba su nasara akwai ma dan uwa wanda shi ma yana jarabawarsa a kasar waje muna roƙonka Allah ka ba shi nasara akwai wani bawan Allah da yake da muhimman al'amura da ya sa a gaba daga cikin al'amuransa muna roƙonka Allah ka bashi nasara a kan al'amuransa Allah kuma ka sanya masa albarka a cikin wannan al'amari nasa ka bashi biyan bukata ka yassare masa al'amarin nasa akwai masu neman addu'a akan rashin lafiyar su Allah ka inganta musu lafiya Allah mu ma Allah ka inganta mana lafiya Allah ka sanya mana albarka a rayuwarmu. mu sanya mana albarka a dukiyarmu. mu sanya mana albarka a zuriyar mu sanya mana albarka a iyalanmu. mu sanya mana albarka a ilimin mu akwai wanda yake neman addu'a Allah ya bashi dan Allah jariri Allah ya ba shi jari ne albarka Allah ka ba shi jari ne albarka akwai waɗanda suke fama da bashi Allah ka biya musu akwai wanda jarinsu ya kare muna roƙonka Allah ka tayar da su akwai masu neman addu'a akan wanda yake so zai aura muna akan masu akan neman aure Allah ka ba shi biyan bukata su ma mata da suke neman mazan aure Allah ka ba su biyan bukata Allah ka hada su da na kirki akwai dan uwa malam kabiru gwangwazo da ya rasu Allah ka gafarta masa Allah ka ya Allah ka sanya shi a cikin salihan bayinka Allah ka ɗaukaka darajarsa akwai babban malami na madabo akwai babban malami na madabo alhaji kabiru wanda ya rasu jiya aka yi jana'izar sayo da safe Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa hidimar da ya ma addini Allah ka sanya mashi Allah ka sanya masa albarkarsa Allah ka sa ya zamanto sanadiyar haske a cikin kabarinsa Allah ka sanya aljanna ita ce makomarsa amma akwai yan uwa da suke neman da suke neman visa muna ka Allah ka ba su biyan bukata Allah ka ka bar mana wata bukata wadda muke nema daga wajen ka face ka biya mana ita rahmatika ya arhamar rahimin اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك فواكه الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة akwai eh, wani daga cikin ɗaliban wannan majalisi wanda ya karairaye a kafarsa ah, ba ma guda ɗaya ba muna roƙonka Allah ka tayar masa da karayarsa Allah ka inganta masa lafiyar lafiyarsa الله كإنجن تامس لا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين